إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مخدفة بلع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمرية مكتابة أتي قبل كراتم نتبتيق أولا مسلاتي نأمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو جمعة biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da goma sha takwas ga watan mayu miladiya ta annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan ya tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas idan ba a manta ba muna nan cikin suratu zukro a jiya mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda suke da ɓangarori guda biyu ɓangare na farko an kawo mana takaitaccen bayani dangane da annabi Musa alaihi salam da yadda ya fama da mutanensa sai dai mutanen da Allah ta'ala ya haɗa ki da su manyan mutane ne masu taurin kai da ganganci sannan kuma manyan mutane ne masu muƙami da gadara da faɗin baƙaƙen maganganu waɗanda yake ba su dace ba saboda jagoran waɗannan mutane shine fir'auna wanda yayi da'awan allantaka yace shi ma Allah ne daga baya da ya fahimci akwai allolin sai yace ya yadda akwai alloli da yawa amma shi ne Allah mafi girma Allahn da yayi sama da ƙasa ya halitti mutane da aljanu da duwatsu da bikiyoyi wannan allan da ba a gani duk girmansa yana karkashinsa ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka ni ne allahnku mafi girma amma allah tabaraka wa ta'ala bai kyale shi haka ba fa akhadahu allah nakala al-akhirati ula sai allah ya kama shi da laifinsa na farko da na ƙarshe. aka dulmuyar da shi a cikin ruwan da yake gadaran ruwan yana fitowa daga karkakin gininsa amma Allah tabaraka wata'ala ya kaskantar da shi da shi da manyan mutane waɗanda suke mukarrabansa an kawo wannan bayani ne domin a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gwada masa cewa annabawa da manzanni da suka shuɗe kafin shi ya zo sun fuskanci barazana da ainihin matsaloli iri daban-daban amma Allah ta'ala ya taimake su ya ɗaukaka kalman gaskiya saboda haka shi ma kada ya damu ya ci gaba da aiki sai ɓangare na biyu shi ne bayani dangane da annabi isa ɗan maryam annabi mai daraja manzon Allah mai martaba wanda saboda tsaban daraja da martaba da girma Allah tabaraka wata'ala ya halitte ki da kalman kun fakana ba tare da ainihin uba ba Allah ya halitte ki ne ta hanyar mahaifiyarsa kawai hura mata ciki aka yi kawai sai ga ki ta ɗauki cikinsa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya, ya, ainihin halitte shi ya sa aka haife shi cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba to haka turo shi ya yi wa'azi wa mutane ya tabbatar musu cewa Allah ɗaya ne shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane kuma ya zo ya isar da wannan sako duk da kasancewa ya fito ta hanyar ikon Allah to an turo shi da ikon Allah ya zo ya tabbatar da ikon Allah a bayan ƙasa kuma ya yi iyaka ƙoƙarinsa to amma sai kafiran makka suka mai da abin ya zamo wasa su suna ganin allolinsu sun fi ma annabi isa daraja Allah ta'ala ya ce ba haka ba ne eh domin suna ganin allolinsu wato ga wanda ya sassaka su ko suna ga daren allolin suna da uwa suna da uba alhali kuma allolin ma ba su da uwa ba su da uba to gare shi ma da yake da uwa sannan kuma uba an ce ikon Allah ne Allah ya ce kunne fakana alkur'ani ya ambace shi amma waɗannan gumaka alkur'ani ma kushe su yayi ya gwada cewa su ma ba za su iya taimakon kansu ba balle su taimaka ma waɗansu da ufa talibu wal matlo saboda haka da wanda ake nema da mai nema duk gaba ɗaya sun zama masu rauni ba su iya tabuka komai to muna cikin bayani ko muna tsakiyan bayani dangane da annabi isa ɗan maryam sai lokaci ya yi saboda haka za mu tashi daga ayan da allah yake cewa وإنه لعلم للطاعة فلا تمترن بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط mustaqim bayan Allah ta'ala ya ambaci ni'imomin da yayi wa annabi Isa alaihi salam inda yake cewa in huwa illa abdun an amna alaihi bawa ne wanda muka yi masa nema. wa ja'alnahu masalan li bani isra'il sannan muka sanya shi misali abin lura ga ainihin bani isra'il Allah ta'ala ya da mun ga dama da za a turo mala'iku din to amma wa innahu mu wancan aya wa innahu lalle da al'amari yake ci annabi isa dan maryam saboda damiri yana komawa zuwa gare shi ai in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il sai ka ce wa innahu la ilmun li sa'ati fala tamtarunna biha lalle shi yana daga cikin alama wato babban alama ne na sakin alkiyama fala tamtarunna biha don haka kada ku yi shakka cikin wannan babban alama wa tabi'un hasali ma ku yi mun da'a ku yi mun biyayya bi ma'ana ku bi ni to anan mun fassara wa innahu la ilmun lisa'a, lalle ki annabi Isa yana daga cikin alamu na takin alkiyama abinda muka ce kenan saboda alamun suna da yawa manya manyan alamu suna nan guda bakwai ne maza Allah ya ambace su a cikin hadisi guda daya to annabi isa alaihi salam saukansa yana daga cikin waɗannan manyan alamu don haka annabi isa ɗan maryam zai dawo kafin a yi takin duniya kuma idan ya dawo to wannan yana gwada duniyan abin da ya rage mata ɗan ƙanƙani ne fala tamtarun nabiha don haka kada ku yi kokonto akan wannan al'amari wa tabi'un ku yi mini da'a siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya yana iya yiwa an yanko ne daga maganan annabi isa alaihi salam don waɗansu ayoyi sun zo da kwatankwacin wannan yana gwada fattabi'uni haza siratun mustaqim idan ya musu wa'azi sai ya ce fattabi'uni haza siratun mustaqim Da ma'ana ku yi mun da'a wannan ita ce hanya madaidaiciya ai wa inna nuzulal masih lalle saukan annabi isa dan maryam wa da fitowansa da bayyanansa amaratun wa dalilun babban alama ce kuma dalili ne ala wuqu'i sa'a bisa aukuwan tashin alkiyama li kaunihi min akratiha saboda yana daga cikin alamu na tashin alkiyama li anna Allah subhana lalle Allah ta'ala yayi alkawari yunazziluhu min as-sama' zai saukar da shi daga sama saboda haka annabi isa ba ya ɓuya cikin wani kogo ba ne don akwai waɗanda suke da ikirarin wani ya ɓuya a kogo ana jiran bayyanarsa su ne masu awon shiya saboda haka ana jiran ya bayyana idan ya bayyana zai karbi duniya gaba daya to a wani kogo kenan a duniyan nan ya makale a ina ya ɓuya amma annabi isa yana sama yana iya yiwa wani ya ce to yana sama wani irin abinci yake ci wani irin abinci yake ci to amma ba tare da an kai ka da nisa ba da yanzu za ka yi tono a cikin ƙasa ka ta tono ka tona ainihin gaba mai yawa za ka iya samun kwari da waɗansu tsutsotsi su menene abincinsu kuma ba sa jin numfashi amma kuma za ka same su suna motsi idan ma ba ka yi sa'a ba idan wani ƙwaron ya ainihin gaɗa maka cizo to sai ka daɗe kana ji to su kuma yaya suke rayuwa wani abinci suke ci akwai abin da Allah ta baraka wa ta'ala zai ambata ya fi ƙarfin hankalinmu amma abin da ya zama wajibi gare ka ne ka yi imani da wannan amma idan ka ce za ka kawo waɗansu wato tarnaki ko jayayya to ƙarshe ma wato Allah ta tabaraka ta'ala ma sai yi musun babu shi a duniya gaba daya tunda ana ganin Allah ne a duniya ko wanda ya shiga daki ya gigice ya ce maka ya ga Allah ƙarya yake yi ba yadda za a yi a ce mutum ya ga Allah a duniyan nan ba zai taɓa yiwuwa ba amma idan ka zo a zamanin annabi Allah ya kaddara za ka ga annabi to za ka iya ganinsa in ma kana mai imani da shi ka zamo sahabinsa kenan ko kuma kana mai kafirci da shi ka zamo arne kenan amma idan manzon Allah ya bar duniya to babu yadda za a yi ka ga manzon Allah kiri-kiri sai dai a mafarki a mafarki kan kana iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wannan da kamar yadda manyan sahabbai da manyan malamai suka tabbatar shine idan ka ga annabi sai ka san sifofinsa idan baka san sifofin manzon Allah ba ka ce ka ga manzon Allah to an ce ai maka tambaya ta farko shine za a tambaye ka a ce ka yi bayanin sifofinsa idan ka kasa to ba annabi ka gani ba kawai tunaninka ne ya gwada maka annabi ba mamaki ka ga wani alaramma ne ko wani haɗa karrama ko ka ga wani malami ko kuma ka ga wani tsoho da tijo na anguwanku shi ne ka yi mafarki ka ɗauka ka ga manzon Allah shi yasa in dai baka san sifofin manzon Allah ba ka ce ka ga manzon Allah to malamai suka ce ƙarya kake yi wani tabi'i ya zo ya samu wani sahabi ya ce ai jiya na yi mafarkin annabi ya ce alhamdulillah in annabi ka gani to annabin ka gani saboda annabi ya ce duk wanda ya gani cikin mafarki to hakika ni ya gani domin shaidan baya zamowa kwatankwaci na ya ce amma inda zan tabbatar cewa annabin ka gani to ka sifanta mun ka sifanta mun annabin sai ya ce to ai annabin wato babu bambanci tsakaninsa da jikansa saboda ya haɗu da jikan annabi shine wani al-Husayn ya hadu da jikan annabi ya ga jikan annabi ya san yadda jikan annabi yake yace naga babu wani bambanci da jikansa sai wannan sahabi yace kai gaskiya domin saboda wannan jika ya fi kowa kamanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga jikan annabi ne ta wajen yarsa mace na na Fatima amma ya fi kama da annabi hasali ma ya fi ta kama da mahaifinta ya ce lalle annabin ka gani to yanzu kai in ka ga annabi aka tambaye ka wani bayani za ka fara ka gan shi da babbar riga annabi da babbar riga yake kenan sannan ka ga annabi a cikin mota eh annabin a cikin mota a'a ko kuma ka gan shi akan keke annabi akan keke a'a farar keke na gan shi akai saboda farin keke ya fi tsada a da ba san a yanzu ba to kaga annabi akan farin keke an shi ne kuwa saboda zamanin annabi babu keke to dama dama idan ka ce kaga annabi akan alfadara ko kuma kaga annabi akan doki ko kuma kaga annabi akan jaki ko da aka tambaye ka ce kaga annabi a masallacin kofar fada yana kishin gide annabi ne a kofar fada yana kishin gide to kaga akwai alamomi na tambaya to manzo Allah ma kenan balle kuma Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk wanda yace ya ga Allah a nan rayuwar duniya ba zai taba yiwa ba ƙarya yake yi saboda ba a ganin Allah a nan duniya amma duk wanda ya je lahira ya shiga aljanna wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira bima'ana tanzuru ila rabbiha subhanahu wata'ala lalle za ta ga Allah duran da ta shiga cikin gidan aljanna to Allah ya kai mu kuma Allah ya ba mu aljanna to don haka annabi Isa alaihi salam yana ɗaya daga cikin manyan alamu na takin alkiyama tunda an ambaci manya-manyan alamu to yana ɗaya daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da shi daga sama tunda a sama yake ya yake rayuwa wallahu alamu kuma ga yaro ma yana cikin uwarsa za ga wani yaron yana girma yana abin da yadda yake cin abinci yake faɗa maka yake cin abinci mamaki za ka ina jin ta cibi ne ko ta cibi ne ko ta maɗiga ta cibi yake cin abinci duk abin da uwarsa take ci ta ci shi ma sai ya samu abin nan to amma yaya yake zuwa uwarsa ta kwashi gabza miyar kuka sai ya shiga cikin jinjiri ai za a kashe shi ƙarasawa zai yi to haka sai narkewa yake yi idan ya narke yakan koma kaman wani ruwa ruwa ruwa haka yake shiga cikin jinjiri wannan ba ikon Allah bane to amma idan yaro kuma ya fito aka baki irin wannan mutuwa zai yi sai me sai dai a rinka baki ruwa a rinka baki nono sannan bayan ya kwana biyu ya fara wayo a fara baki salala ko ana baki kunun koko sannan daga baya kuma in ya fara wayo sosai to sai ya fara cin abincin katti saboda shi ma ya kama hanyar zamowa ƙato to dama haka abin yake yake tafiya daki daki sannan kuma bayan ya tsufan ka kawo masa tuwo ba zai iya ci ba in ka kawo nama ba zai iya cin nama ba sai an daka karshe ma an dakan sai dai ya tsotse ya je jefar amma ba zai iya tattaunawa ya haɗe ba ya koma zuwa ga arzalil umuri kai la ya alama min ba da ilimin shai'a Allah ta'ala ya mayar da shi kamar yadda da yake to wannan iko ne na Allah maka ce annabi isa alaihi salam yana sama yana rayuwa da rayuwar da Allah tabaraka wata'ala ya kaddara kuma baki kalai bane suna nan da yawa don haka zai sauka kubaila sa'a kafin wato ayi takin alkiyama da kankanin lokaci kama anna ad dajjali qablahu min amarati sa'a kamar yadda yake bayyana dujal kafin bayyana annabi isa alaihi salam wannan yana gwada kima alama ce ta takin alkiyama kuma annabi isa shi zai kashe dujal eh kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka to fala tashakku fi wuqu'iha don haka ya ku masu sauraro kada ku yi kokonto wajen aukuwan tashin alkiyama wala tukazzibu biha kada ku ƙaryata alkiyama fa innaha ka'inatul la mahala lalle alkiyama za ta kasance ba makawa wa tabi'u hudaya ku bi shiriyan Allah fi ma bihi min tauhid cikin abin da ake muku umarni na kadaita Allah wajen bauta wa butlani da kuma lalacewan kirka wa hadha al bihi al-mad'u ilay wannan abin da ake muku umarni da shi ake kiran ku zuwa gare shi shine tariqun ƙauye, hanya madaidaiciya muwassilun ila an-najati wa sa'ada wanda zai kai ku zuwa ga kubuta da kuma ainihin jin daɗi duniya da lahira qala ibn kathir babban malamin tafsiri ibn kathir yace wa qad tawatarat al ahadith hakika hadisai sun zo mutawatirai bi ma'ana rututu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wajen annabi annahu akbar bi nuzuli isa alaihi salam annabi ya bada labari da saukan annabi isa alaihi salam qabla yawmil qiyama kafin ai takin alkiyama. imaman a matsayinsa yana jagoranci shi ne imama an ce lokacin da annabi isa alaihi salam zai sauka to zai zo ya samu limamin da yake jagorancin sallah a damascus yana jagorancin sallah saboda ka take a wajen zai bari zai ba da dama wa annabi isa alaihi salam saboda haka liman ne kuma jagora ne adilan kuma zai yi adalci wa hakama kuma zai yi hukunci tsakanin mutane makusitan kuma zai daidaita al'amura kuma zai yaƙi waɗanda suka ce shi ɗan Allah ne ko shi ma Allah ne so idan ya zo zai yaƙe su zai gwada musu darasi yasa Allah ta'ala ya sake ka di da cewa ولا يصدنكم الشيطان kuma shaitan, inna إنه لكم عدو مبين wala yasuddannakum kuma shaitanu? kada ku kuskura shaytan ya toshe ku barin yin imani da abubuwan da muka ambata innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan gare ku makiyi ne kuma mai bayyana kiyayya ai wala yusrifannakum kuma shaytanu kada ku kuskura shaytan ya juyar da ku an ittiba'il haqqi gabarin bin gaskiya bi wasawisihi da sanya waswasi da shakka da ko kwanto allati yulqiha fi nufusikum wanda yake jefawa a cikin zukatanku inna shaytana lakum aduwwun lalle ke dan gare ku makiyi ne wata aya ta ce fattakhizuhu aduwa to ku rike shi a matsayin makiyi zahirul adawa kuma mai fitowa fili ya gwada ainihin adawa min ahli abikum adam alaihi salam tun daga zamanin annabi adam shedan yake adawa to daga zamanin annabi adam zuwa yau shekaru nawa kenan shekara dubu nawa shekarun da yawa ba wanda zai iya kididdigewa ashe kenan shedan ya daɗe yana tsiya kuma shedan ya daɗe yana adawa da ɗan adam saboda ba domin shedan ba da annabi adam ba za a fitar da shi daga cikin gidan aljanna ba da yanzu duk wannan tafsiri a gidan aljanna muke yi in kaga dama ka zo in kaga hagu na kai gaba eh ko da yake a ma cikin gidan aljanna akwai tafsiri ne eh to ga harami ma yi tambaya eh amma shaydan sai da ya kutun kutun ya fitar da annabi adam tare da matarsa daga cikin gidan aljanna sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya riga ya masa gargadi cewa wannan makiyinka ne da kai da zuriyanka kai a hankali to lokacin da annabi adam ya zo ya hadu da hawa suka sake hadewa a duniya suka samu yayaye to nan ma sai da shedan ya zo ya hada rikici iri daban-daban ba an ce a zamanin ne ya ka fara samun kisa ba kamar yadda suratul ma'ida ta yi bayani an ce a zamanin ne aka fara samun kisa aka samu hasada dama ita ta fara shigowa sannan sai kyashi sai mugunta sannan sai kisa ya biyo baya sannan sauran laifuffuka su ma sai suka yi rakiya ma waɗannan to haka kai ta tafiya babu zamanin da shaidan baya ɓarna, ba annabin da shaidan bai masa tsiya ba babu mutanen wani manzo na Allah wanda shaidan bai shiga tsakani ba har ya zuwa yau yasa Allah ta'ala ya ce wala yasuddannakum tsanu. innahu lalle shi ɗan lakum gare ku aduwwun mubi wato maki ne mai bayyana kiyayya na'am walamma لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله hada ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم ولما جاء عيسى بالبينات يا عند النبي عيسى يزول حجوجي بيننه شما ba haka yazo ba Allah tabaraka wataala ya baki ayoyi masu yawa saboda yana rayar da matattu yana warkar da makafi yana warkar da kurame sannan kuma yace wa mata bima taquluna fi buyutikum kuma ina ba ku labari da abin da kuke ci a gidajenku wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abin da kuke ajiyewa a cikin gidajenku duk abin da kuke ci ko taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum abin da kuke ci aka ce a ko ina ko bima taquluna fi buyutikum wa ma tadakhiruna fi buyutikum abin da kuke ci a cikin gidajenku tun da mafiya yawa an san mutum yana cin abinci a cikin gidansa ne in kaga mutum yana tafiya yana cin abinci to baya da mata ne eh wanda baya da mata sai ya nemi inda zai fake eh yana tafiya kawai yana cin abinci haka ne amma duk wanda yake da mata yana son ya samu natsatsen wuri ya zauna na ga masu marasa mata sun fara harara eh to zai dai ku harari magana amma Eh, na annabi isa alaihi salam yana ba da labarin abinda mutanensa suke ce da kuma abinda suke ajiyewa a cikin gidajensu kuma yana karantar da su littafin attaura sannan ya karantar da su littafin linjila sannan kuma yana musu bayanin hukunce-hukunce masu yawa musamman ma abubuwan da suka kasance masu tsanani to yana musu bayanin sassaucin da Allah subhanahu wata'ala yayi musu to ya zo da hujjoji bil bayyina hujjoji waɗanda suke bayyanannu qala tajitukum bil hikma yace lalle na zo muku da hikima wal yubayyana lakum ba'da alladhi taktalifuna fi kuma domin in bayyana muku abubuwan da kuke sabani a kansa malamai da yawa suka ce ba da anan yana nufin kulla wal yubayyana lakum kullal ladhi taktalifuna fi saboda haka albabu ya ɗauki ma'anan alkullu akwai inda kuma za a ambace alkullu yazo da ma'anan albadu wannan shine balaga na alkur'ani wal yubayyana lakum ba'da allazi takhtalifuna fi domin in bayyana muku dukkan abin da kuke tsatsani akai saboda haka fattaqullaha wa atiqun lalle ku ji tsoron Allah ku yi mun da'a ai lamma ja'a Isa bil mu'jizat yayin da annabi Isa ya zo da mu'jizozi wala ayat da kuma ayoyi adalla ala sidqihi waɗanda suke gwada gaskiyansa wa bi shara'i fil injil kuma ya zo da shari'u a cikin littafin linjila qala li bani isra'il sai yace ma bani isra'ila mutanensa ka jitukum bi shara'i Saliha. lalle na zo muku da shari'u masu inganci التي ترغب في الجميل Waɗanda suke kwaɗaitarwa wajen aikata kyakkyawan aiki. أيك وتكف عن القبيل kuma take kamewa wato kame mutum gabarin mummunan aiki wa bi usuli amma kuma na zo da tushen addini na gaba ɗaya min tauhidillah shine a kaɗaita Allah wal imani bi kutube ai imani da littafan Allah wa rusuli da manzannin Allah wal yawmil akhir ai imani da ranar lahira wajitukum aidan kuma na zo muku har ila yau li'uwaddiha lakum ba'da ma taktalifuna fi domin in muku bayanin abinda kuke sabani kansa min akami taura musamman hukunce hukuncen da suke littafin at-taura littafin da ya gabace ne fatakul ku ji tsoron sabon Allah wa uni ku yi mini da'a fi ma bihi cikin abin da nake muku umarni da ki min tauhidillah na kadaita Allah wa shara'ihi da bin shari'un Allah wa takalifihi da abubuwan da Allah ta'ala ya dora a gare ku warasul am sai dai kan al'amari gaba daya shine at-tauhid wal ibada da ake bukata shine su yi tauhidi sannan su yi ibada Nan ba yadda za ka kadaita Allah ka ce la ilaha illallah sannan kuma baka sallah baka azumi baka bada zakka baka biyayya wa iyayenka baka kyautatawa mabukata baka ainihin sada zumunci ko kana ƙarya kana sata to in ka ce la ilaha illallah za ka yi ƙarya za ka yi sata za ka yi zina za ka sha abin maye za ka yi liwaɗi za ka yi annamimanci da munafinci da sauran laifuffuka to ina amfanin la ilaha illallah babu sai za ka ce tauhidu wal ibada idan ka yi tauhidi to sai ka yi ibada ibada kuma shine kiyaye dokokin Allah fa mu bayyana ma amarahum an sai fi shi yasa ya bayyana musu ya dunkule yace inna Allah huwa rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangije na ubangijin ku fa don haka ku bauta masa kaga anan bai ce Allah shine babana ba da zai ce inna Allah huwa abi wa abukum fa sai ce Allah ubana ne ubanku ku bauta masa amma bai faɗi haka ba inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu Allah shine ubangiji na ubangijin ku ku bauta masa kuma kwatan kwacin wannan aya suna da dama cikin Qur'ani hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya inna Allah azza wa jalla lalle Allah bai girma da buwaya wa rabbi wa rabbukum shine ubangiji na ubangijin ku. wa ilahi wa ilahukum shine Allah na kuma shine Allahnku fa akhlisu li ibadatala saboda haka ku tsarkake ibada gare shi wa ibadatullahi wahda kuma ku bauta wa Allah ke kadai fa innal amala bi shara'ihi domin aiki da shari'un Allah huwa tariqul qawim wannan ita ce hanya madaidaiciya wal manhaju sahihu salim kuma wannan shine tafarki kubutacce lafiyayye to amma me ya faru lokacin da ya zo duk waɗannan wa'azozin da ya musu faktalafal ahzabu faktalafal ahzabu min bainihim fawailul na zalamu min azabi yawmin alim faktalafal ahzabu min bainihim sai aka samu ƙungiyoyi daban-daban suka yi saɓani a tsakaninsu fawailul na zalamu lalle waɗannan sun yi zalunci to kalman azaba ta tabbata ga azzalumai min azabi yawmin alim daga ainihin azaba ta rana wanda take mai girma to amma a cikin suratu maryam yace min azabi yawmin azim daga azaban rana wanda take mai wato mai girma nan mai radadi can kuma mai girma ai faktalafa faktalafatil fira sai aka samu bangarori daban-daban almutahazziba waɗanda suka karkace Minal al-yahudi wan nasara daga cikin yahudawa da nasara ba ba'atha ilaihim isa wanda Allah ya aiko musu annabi isa fi ka'anihi cikin al'amarin annabi isa suka yi sabani a Allah suka ce wai shin ko shine Allah am ibnullah ko kuma dan Allah an salisu Salasa ko kuma ɗayan uku ko kuma ɗan zina suwaye suka ce shi ɗan zina ne ya aka yi shuru don karka ba da amsa ka je lahira ana tambayanka me yasa ka fada ai huda zo suka faɗi haka saboda sun ga ga dukkan alamu ya zo zai canza addinin nasu domin su lalata shi a idon duniya sai suka ce ɗan binani, wani ina so ya ci mutuncinka zai fada maka wannan magana yasa in ka tarke shi sai ka kai shi kara idan da da shari'ar musulunci to sai a matse ki sai ya kawo shaidu ya kawo shaidu guda hudu inda ya ga mahaifiyanka tana zina da mutumin da take zina karara eh, in kuma ba haka ba a yi masa bulala tamanin a samu wani kato zabgege mamukunci wanda zai masa bulala tamanin don idan ba haka aka masa ba gobe zai sake amma an aka masa bulala tamanin ya kwana biyu yana jinya to gobe kuma ba zai sake ce ma wani ɗan zina ba ne saboda ya tozarta shi ko ya wulakanta shi tun da ya riga masa wannan hukunci shi kenan to don haka ya yahudawa sai suka ce shi ɗan zina ne don su lalata shi a idan duniya alhali kuma shi annabin Allah ne manzon Allah ne haka Allah ya ga dama kamar yadda ya aiko annabi Musa da littafi na attaura ya zo da hukunce-hukunce to haka ya aiko da annabi isa da littafi na lindila, kuma domin ya canza hukunce-hukuncen attaura sai yaya ganin daman Allah ne to ke za in kai ta tafiya dalilin da ya sa Allah ya aiko annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya zo da littafin alkur'ani domin ya caccanza hukunce-hukunce na ainihin linjila da attaura da zabura da suhufu ibrahima wa musa haka Allah ta'ala ya ga dama to amma ya kudawa da yake su haka suke Dama matsiyatan mutane ne shi za suka ce ɗan zina ne tunda an haife shi ba tare da uba ba shi Allah ta'ala ya ta a wurare daban-daban domin ya gwada matsayinsa daga ikon Allah ne kada musulmi su kuskura su raina annabi isa alaihi salam mu ko mun yadda da annabi isa mun yadda da annabi musa mun yadda da sauran annabawa la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wannan shine imanin duk wani musulmi wanda yake mai cikakken imani Allah ya mu dace wa saru firaqan wa ahzaba saboda haka sai suka kasance bangarori daban-daban minhum man yukiru bi annahu abdullahi wa rasulu amma fa a cikin su akwai waɗanda suka yadda annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne waɗanda su ne kiristocin gaskiya eh kuma ina jin a duniyan nan ma akwai sauransu akwai su wanda suke bayanin cewa annabi isa ba dan Allah ba ne suna cewa annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne sun yadda da shi bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya baki mu'jizozi iri daban-daban amma sai dai inda aka samu rikicin shine da annabi Muhammad ya zo da alkur'ani su ba su yadda da shi ba su suna ganin har yanzu zamanin annabi Isa dan Maryam ne to haka za a ita tafiya to kaga waɗannan yan dama dama ne idan ka hadu da su sai ka rinka tattaunawa da su don wala Allah za su gane addini cikin sauke to amma an ka hadu da masu cewa Allah uba eh Allah uba akwai Allah ɗa ne ko Allah uba ke tsayawa Allah Allah da kuma Allah uba babu Allah ɗa za ta ya kamata a samu Allah ɗa da Allah kuma jika tun da duwa bin shirme ne eh Allah tabaraka wa ta'ala ba uba bane Allah ba kakan kowa bane kuma Allah ba babba ko kawun wani bane Allah ki kadai ne wahdahu hula sharika lahu ba ki da abokin tarayya wa lam yakul lahu kufuwan ahad wani bai sai kasance kini ga Allah to don haka waɗannan kashi na farko sun tabbatar cewa annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne manzon Allah wa huwa al wannan kuma shine gaskiya wa minhum man yadda'i annahu waladullah akwai wanda yake cewa annabi Isa dan Allah ne tunda bai da uba ikon Allah ne to Allah ne ubansa wannan ko hatsari ne wa minhum man yaqulu akwai kuma a cikinsu su wanda yake cewa innahu hulla, wai annabi Isa ma ai Allah ne Allah ne da girman sa ya tsutsuke ya tsutsuke ya zo ya shiga cikin zanin goyo har ya zo yana magana da mutane sannan daga baya yana karuwa da kansa yake kara kansa da kansa har ya girma sannan kuma da ya gaji da zama a duniya shikenan sai ya koma sama abin sa daman a sama yake wato daga sama kenan ya sauko ya tsutsuke wannan shine wato <laughs> Allah ya kyauta in ka ji ana faɗin wani abin ma zai ka ce to wannan ko da yara ne kanana ma suke tadi kuma zai ga manya ne suke faɗin wannan magana innahu Allah suka ce annabi isa shine Allah wa kad istaqarra amru istaqarra amru tawaifin nasara al'amari na waɗannan bangarori na kiristoci ya ci gaba suka samu alkasulikiyya anan ya kawo mana alkasuliki eh da larabci wal ursuzikas ala annahu huwa rabb wal ila. wanda suke cewa lalle annabi isa ki Allah ne kuma abin bauta ne wa katabu ala as-safhati al-ula min al-injil yasa a cikin bible nasu shafi na farko zaka ga haza kitabu rabbina wa ilahina yasu'ul masih wannan shine littafin ubangijinmu abin bautanmu isa almasih haka suke rubutawa yasa linjilan ma zaka samu iri daban-daban ne eh ana buga shi bugu iri daban-daban domin a jawo hankalin mutane in kana da ilimi na addini mai zurfi ka fahimci abubuwa da dama babu laifiya baka kyautar linjilan ko ka je ka saya kana karantawa saboda wata rana in ka zo bayani zaka ce waje kaza ba daidai bane ko in ka karanta ka fahimci abin da kyau sai ka samu wani haɗaɗɗen pastor ko reverend sai ku tattauna da shi ka ce wannan layi fa me zaka ce dama kai ka riga ka lakanci littafin from A to Z don zaka yi wannan babu laifi kuma kar a yi da wulakanci ko a kafkanta shi a'a za a yi ne domin neman fahimta to za ka ga idan kana takura shi ko ya canza anguwa ko ya canza hanya ko kuma ya canza ofis eh in ya ga murharan za ka kure shi zai ce ni fa ba na son zai ya zauna da kai amma da Allah ba na son jayayyar nan to kai ba mai bi ba mai haɗa ka da littafin masu bi kai ba mai bi ba to don nan za ka kawo masa maganan sai ya kauce saboda me saboda idan an ci gaba to zaka rinjaye shi to kaga sai ka rinka masa sassauci don a hankali wata rana zai gane gaskiya wannan kenan na'am falwailu shi yasa Allah ta'ala ce kalman azaba ta tabbata ga waɗannan azalumai don abin da suka yi zalunci ne duk wanda yace wato Allah uba ne ko kuma wanda yace Allah abokin tarayya ne to fawailul lil ladzina zalamu kalman azaba ta tabbata ga waɗannan azzalumai min azabi yawmin alim daga azabar rana mai radadi Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu هل ينظرون waɗannan mutane suna sauraro ne wa me suke sauraro ne kan ba abin da suke sauraro illa sa'ata suna sauraron tashin alkiyama ne kun san illa din nan tana da aiki iri biyu wani lokaci kaga illa sa'ata wani lokaci illa sa'atu eh idan sunan da ya biyo bayan ta zai iya daukan wasalin wato nasba kuma zai iya daukan wasali na me na addamma illa sa'ata au illa sa'atu illa daru ko illar dara illar kitaba illar kitabu ma akwai waɗansu ƙa'idodi na zuwan ainihin nasaba ko kuma zuwan damma. wannan kenan hal yanzuruna illa sa'ata an tatiyahum maktatan wato ba abin da suke sauraro sai takin alkiyama wato suna jira ta zo musu auke ba tare da sun shirya ba wa hum la yashuruna alhali ba sani ba ay hal yantaziru haula ilmu mushrikun menene waɗannan mushrikai suke sauraro almukazzibuna lirrusuli waɗanda suke ƙaryata manzannin Allah illa maje alkiyama face zuwan alkiyama fujatan lokaci guda wa hum la yaqurun alhali su ba sani ba aw la ya'lamuna bi maji'iha ba san lokacin da za ta zo ba lin shigalihim bi shu'uni dunya domin shagalan su da ainihin al'amuran duniya to ko kai ma kai taka banban idan Allah ta'ala ya baka mulki ko ya baka sarauta ko ya baka kuɗi ko ya baka lafiya to kai kokari kai masa a kullun ka rinka sa mutuwa a cikin zuciyanka saboda yanzu akwai hanyoyin mutuwa da yawa idan baka mutu a wannan dalili ba za ka mutu a wannan dalili sai ga mutane ma da yawa za a taki suna da lafiyar su. wani ma yana kirin mutane nawa ne a cikin kwanakin nan suna kirin fa za su je airport su hau jirgi ne eh an zo da motoci kofan su ana jiran kawai su fito su shiga waɗannan jifa-jifai ɗin a kai su airport su hau jirgi su je inda za su je ba fito da su ba sai a cikin makara sai a makara saboda sun mutu kuma mutumin da ya mutu ma a zo a sashi a jif ma ba zai yiwu ba sai dai a kwantar da kujerun dole a ɗauko ambulance ko asibiti za a kai shi yana kwance dole a ɗauko irin wannan mota dole ya dauko gadon gawa saboda duk wanda ya mutu zaka ji yayi nauyi idan yana da ransa nauyinsa ba zai kai haka ba zaka ji yayi nauyi kaman dutse zai yi wahala a ce kai kadai zaka yi daga shi musamman ma in ya dan dauki lokaci to sai an yi taro so jifa-jifai suna jira a kofar gida sannan jirgi yana can airport yana jira zai dauki oga sai ga oga a makara waman lam mutu bi sayfi mata bidunihi ta'addadat al asbab wal maut wahid ko ka shirya ko karka shirya saboda yanzu mutane kusan kowa ka taba shi inda za a je a yi kyakkyawan bincike ba da lafiya saboda tsaban cin kafi zabuwa eh, ba haka suka ce ba za a ci da yawa ba ko waɗannan abubuwan da ake gani ko shinkafan da muke ci ba mamaki ko waɗansu sinadarai wanda suka rage kuma suna cutar da ɗan adam ko wannan biskit ko cingam da kake ci kai ko ƙarago da kake ci ba mamaki akwai wani abu wanda yake cutarwa amma ana rinjiya yadda amfanin ne tun da an ce halal ne to ana rinjiya yadda abin da ya fi amfani amma ko naman da muke ci waɗannan kajin turawa kana jin lafiya suke domin idan kana yawan dura su to wata rana za a zuwa ce na gidan ma karkaci don kana da matsala shi yasa zai wahala a je a binciki mutum a ce yana da lafiya ɗari bisa ɗari to tun da kai ka san baka da lafiya to sai kai taka tsantsan wai karka hango cewa a'a azumi mai zuwa za a yi aure na tun da ne ba a yi bana ba to ka rinka tunanin mutuwa kawai idan ka mutu baka yi aure ba to wannan ma rikicinka zai zo da sauki kwarai da gaske rikicin zai zo maka da sauki don wani wajen tara kayan auren to a nan kuma amin haramin amin halalin sannan wajen neman inda za ta zauna sannan ka zo ta fara haihuwa shekaran farko ta haifi yaya biyu kafin a yaye su shekara uku ya cika sai ga ciki ya bullo nan ma aka sake haihuwan 'ya'ya biyu bayan shekara uku wani abin mamaki da ta sake haihuwa sai ta haifi ƴaƴa uku to ina jin ko a satin na hanci akwai matan da ta haifi ƴaƴa guda uku to sannan kuma mahaifinka ya rasu ya bar maka ƙannenka maza da mata sun kai bakwai kuma kowanne daga ciki kowanne cikinsa rumbu ne Sai idan aka hada maka waɗannan sai ga kai ka fara rikicewa idan ka je kai fafutuka baka samu abin nan ba baka samu abin da za ka ciyar da su ba sannan ka zo wucewa wata kaza ta ki kauce maka kawai sai ka cefe kafafunta <laughs> eh, Sai ka yi gaba da ita to ka zan kuwan ka je lahira ba za ka yi bayanan waɗannan abubuwa duka to amma an baka da komai baka da kowa to akwai saukin hisabi amma fa da sharadi in baka yi iskanci ba eh kwarai da gaske saboda ka hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bagata wa hum la yashurun me suke sauraro ne ba abinda suke sauraro face tahin alkiyama ta zo musu auke alhali ba su shirya ba to kada ku yarda da wannan sai Allah ce mai al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin na'am ya ibadi la khawfun 'alaykum al-yawma wa la antum tahzanun ba'da tahdid bi maji'il qiyamah inda muka tsaya shine batun zuwan alkiyama auke ba tare da an shirya ba to bayan an yi gargadi akan wannan cewa kada a rabkana ذكر ta'ala تعالى aqibahu sai Allah ya ambata a bayansa bada ba da hawalil kiyama idan an je alkiyama din kaddara mun tafi alkiyama to ga abin da zai faru wa wasafa huna alwa na'imi ahalil janna sai Allah ya ambata mana aljanna sannan daga baya kuma su matba'ahu bi bayani awsafi azabi halin nawa, sai kuma aka ambaci wuta wannan al'ada ce na Alkur'ani. idan ya ambaci gidan aljanna to kuma yakan ambaci wuta wato za a kwadaitar kuma za a tsoratar فذكر هنا تعالى الأخلاء إلا المتقين amma kafin wannan. sai aka ce ya ranar takin alkiyama ga abin da zai faru tsakaninsu duk waɗanda suka yi soyayya a nan duniya in an take a kiyama to ga yadda al'amarin zai kasance ina ne lil na fi na imil janna amma idan mu'minai ne to wannan za su samu natsuwa a cikin ni'imomi na aljanna fi sururin da'imin wa tamattu'ihim li asnafi turab wato za su samu ni'ima iri daban-daban shi yasa in ana bayanin aljanna sai dai ayi bayanin da za a iya yi a lokacin kawai amma sai wanda ya je ya gani Allah ya kai mu jazaa amalihim salih fi dunya amma fa ana samun aljanna ne sakamakon kyakkyawan aiki a duniya tun daga nan duniya ne ake samun aljanna ko ake neman aljanna kuma tun daga nan duniya ne ake yin aikin da za a kauce wa shiga wuta wato daga samun mummunan sakamako Shin Allah ta'ala ya ce ala su ne masoya ala wato khalilun wa khalilun wa khalilun idan ka haɗa su sune ala khillau masoya waɗanda suka so junansu da ƙauna yau maizin a wannan rana ranar takin alkiyama ba a zohun libadin aduwwan ɓangaren su ga ɓangare makiya ne illal muttaqin sai ainihin masu tsoron Allah kawai ba mamaki mutum ya hadu da matarsa sai ya kauce mutum ya hadu da ɗansa sai ya kauce ko ya ta hadu da ubanta sai ta kauce ko ta hadu da uwarta sai ta kauce saboda me saboda abin da zai je ya dawo ai al-afiqa fi duniya wato ainihin abokai da waɗanda suka haɗu ta hanyar soyayya a nan duniya almutahabbuna fiha waɗanda suka ƙaunaci juna yu'adi ba'duhum ba'dan yawm al-qiyama to sakin su yana adawa da saki ranar tashin al-qiyama aya ta mana bayani wa yawma ya'tu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lama takhis fulanan khalila laqad ne an zikri ba'da izja'ani saboda ya saurari wani yayi biyayya ma wani kana nan kana tare da wani sai ya maishe ka kullum kana filin kwallo ka gagara tabuka abin kirki ba fa wajen tafsiri ba ba wajen karatu ba ba wajen koyon sana'a ba kana can wajen kwallo ko wajen kallon kwallo ko kuma kana can wajen hayaniyan siyasa na banza karshe ka wayi gari a mashayi gigitacce wanda ba zai amfanar da kansa ba balle amfanar da al'umma to wallahi ranar takin alkiyama sai kayi adawa da duk wanda ya ja ka zuwa wancan hanya zaka ciza yatsa kana ce kai to na da ma ce na bi wannan manzo mana da ma na bi alkur'ani da na saurari wa'azin malam wane, amma ina ya wailata laitani ne, lama ta fulanan da ban wane ya kasance masoyina ba da bai lalatar da ni ba to ai abin da ya ɓata zancen kaka gaba ɗaya shine da ɗin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari a cikin alkur'ani kuma waye sanadiyan wannan shine kenan shi yasa aka ce illal mutaki, sai masu tsoron Allah illal mutaki fa inna sadaqatihim sukan abokantakansu tattamirru rufin afira, to har ranar lahira tana zuwa yana iya yiwa kai abokantaka da wani saboda zama wajen tafsiri saboda wannan kuka ci gaba da abokantaka to har ranar takin alkiyama wannan zai taimake ku saboda hadisin Abu kuraira Allah shi kare yadda da shi inda manzo Allah yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la dhilla illa dhilluh mutane guda bakwai Allah ya kan ajiye su a inuwansa ranar da babu inuwa sai inuwan Allah daga cikinsu ya ce wa rajulani da mutane guda biyu ta haɓa fillahi tama'a alaihi wa taraka alaihi su ne mutane guda biyu suka haɗu domin Allah suka haɗu kuma suka rabu saboda Allah shi yasa duk wata soyayya da kake gani ko matarka ce in dai ba don Allah ku haɗu ba tauraron ta yin kiyama za ku yi baran baran dama kun haɗu da ita a taron siyasa ne ko a nan kuka haɗu da ita to ko kuma ita tana talle ne ka ganta talle take yi ka ganta to za ka yi bayani ranar takin alkiyama shine alakhillahu masoya yauma idin a wannan rana ranar takin alkiyama ba a zuhun libadin aduhun illal muttaqin lalle sashin su ga sashi makiya ne amma banda masu tsoron Allah waɗanda suka yi biyayya wa Allah da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh